This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci suna na bella habib giladanci ina tare ne da maryam dauda muna fata ku muna lafiya yau alhamis bakwai ga watan mayu maryam ba mu kan labarai Wani sabon rikicin siyasa a ƙasar Burundi ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da raunata akalla mutane uku. Jami'an Amurka da na Saudi sun ce a tsagaita wuta a Yemen, inda faɗan da 'yan tawayen Houthi ke yi ya tilasta dubban jama'a tserewa daga ƙasar. A can kasar Birtaniya kuma masu kada kuri'a sun rufi rumfunan zaɓe yau Alhamis don yin zaben 'yan majalisar ƙasar. To madalla jama'a bayan labaran duniya. Ni dai a rayuwa na ina son ilimin taimaki mu. In ka gama karatu me kake son ka zama? Shugaban kasa. ɗaya daga cikin biranen rigingimin boko haram kenan za ku ji labarinsa banda cutar tsankarau menene kuma yake faruwa ne a jamhuriyar Nijar? wannan mura tsuntsaye tabba ita ce mura tsuntsaye kuma irin wadda aka samu babu shakka sannan mayakan boko haram ma sun kai hari a kasar ita nijar din a kwanakin baya za ku ji abin da ya faru kuma jimai ali za ta kawo shirin sai bango ya tsage amma bari fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Wani sabon rikicin siyasa a ƙasar Burundi ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da raunata akalla mutane uku yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza na sake tsayawa takara karo na uku. Shaidan gani da ido da jami'an ƙungiyar bada agajin Red Cross sun faɗi cewa rikicin na baya-bayan nan ya faru ne yau Alhamis bayan da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shiga tsakanin masu goyon bayan shugaban da masu adawa da shi a Bujumbura babban birnin ƙasar. A makon nan ne kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa ta amince shugaba Nkurunziza ya sake tsayawa takara karo na uku abinda ya harzaka 'yan adawa waɗanda suka ce hakan ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar. A jiya Laraba ne Mr. Nkurunziza ya ɗauki alwashin cewa in har aka sake zaɓarsa shi ne zai zama karo na ƙarshe da zai sake tsayawa takara. Ya kuma ya kira ga 'yan ƙasar da su daina zanga-zangar da suke yi. Yana mai cewa akwai mahimmanci a yi zaɓen ranar 26 ga watan Yunin nan mai zuwa cikin kwanciya hankali. Akalla mutane sha uku ne suka mutu tun lokacin da aka fara zangar-zangar ranar 26 ga watan Afrilun nan ranar da shugaba Nkurunziza ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara. Jami'an Amurka fa da na Saudi sun amince a tsagaita wuta a can kasar Yemen inda faɗan da ake da 'yan tawayen Hutu ya tilastawa dubban jama'a tserewa daga gidajensu. A wani taron manema labarai a birnin Riyadh yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na kasar Saudi wato ministan harkokin waje kenan Abdul Jubair sun ce za a yi kokarin cin yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar a Yemen domin tura kayayyakin jin kai. Sun kuma bayyana cewa za a sake sabunta yarjejeniyar tsagaita wuta bisa ga halin da ake ciki mr kerry ya furta ya ce "Kasa amurka tana kira ga 'yan tawayen huti da ma masu goya musu baya waɗanda ake gani suna amfani da ikonsu kada su bar wannan damar ta kubuce musu domin gani fa an cimma bukatocin jama'ar yemen da kuma neman hanyar warware duk wata matsala a cikin kwanciyar hankali ministan harkokin wajen saudiya ya faɗi cewa tun da farko dai ba a tuntuɓi mayakan ba ne domin a samu a daidaita da su waɗanda kuma ake kyautata suna samun tallafi da ƙasar iran domin a aji ko za su goyi bayan tsagaita wuta ko kuma a'a ya kara da cewa sanar da karin bayani da ake yi na 'yan kwanaki masu zuwa shine zai sa a gani ko za a iya samun shawara a tsagaita wuta ko kuma ba za a samu ba a can kasar yemen ministan ya rufe da cewa yana fata 'yan tawayen na huti za su yi tausayin jama'ar kasar wajen goya musu wannan shiri baya domin a samu a kwantar da hankali labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington Masu kada kuri'a a kasar Birtaniya sun nufi rumfunan zaɓe yau Alhamis don yin zaɓen 'yan majalisa, abinda ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa yanzu haka ba za a iya hasashen sakamakon zaɓen ba. Sakamakon ra'ayoyin jama'a na jiya Laraba ya nuna cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Prime Minister David Cameron ta samu goyon baya daga kashi 33 daga cikin 100 na masu kada kuri'a Birtaniya. Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta Ed Miliband na bayanta da maki ɗaya. Ra'ayoyin na jama'a sun nuna cewa sakamakon zaben ka iya tilasta ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu kafa gwamnatin ƙawance wadda da wata wato da wata daga cikin sauran jam'iyyun da ba su da kujeru da yawa a majalisar mai kujeru 650. masu nazari sun ce wannan zaben na birtaniya shine mafi wuyar hasashe da aka taba gani kuma yana da mahimmanci jami'an kasar china a birnin chengdu da ke kudu maso yammacin kasar sun ziyarci ofisoshin kamfanin uber a zama wani bangare na faɗaɗa bincike akan kamfanonin motocin tasi wata mai magana da yawon kamfanin sufurin chengdu ta ce jami'an sun gudanar da hirarraki kuma sun kuma tattara bayanai ma lokacin da suke wannan ziyara da suka kai jiya laraba amma bata bada wani karin bayani ba a makon da ya gabata dai yan sanda sun kai su mamaya ofishin birnin guangzhou da ke kudu maso kudancin kasa kenan kafofin yada labarai su ma sun bada labarin cewa jami'an sun gudanar da bincike akan ko an baiwa wannan kamfani lasisi ta hanyoyin da suka kamata ko kuma a'a kamfanin na uber na aiki ne a birane guda takwas a can kasar china ciki har da beijing da shanghai amma duk da haka kuma masu amfani da motocin da ya ba su da yawa idan aka kwatanta su da sauran takwarorin aikin su kamar kodai da she da kuma didi da she a shekarar ta gabata ne babban kamfanin ya ce na shi yanar gizo kenan a can china na baidu ya ba da sanarwar cewa zai sayi hannayen jari na kamfanonin tasi da cibiyarsa kenan amurka amma an bayyana cewa darajar waɗannan kamfani ya kai dala biliyan 40 yanzu haka dai kamfanin na uber yana da fama da ƙararraki a wasu ƙasashe a kan gasa mara ma'ana amma kuma ana ta korafi dai akan direbobin da ba a tantance su ba kamar yadda ya kamata daga ƙarshe kusan fiye da gidaje talatin ne suka lalace jiya laraba bayan da jerin wata muguwa guguwa ta shafi jihohin oklahoma da kansas da kuma nebraska da ke yankin tsakiyar yammacin amurka yawancin barnar dai ta auku ne a jihar oklahoma musamman a wajen babban birnin jihar jami'ai sun ce akalla gidaje 35 sun lalace sanadiyar wato muguwar guguwar wadda ta shafi kudu maso yammacin birnin na oklahoma da yammacin jiya laraba an kuma ba da rahoton cewa barnar ta shafi wani gida wato wani gidan ajiye damisa guguwa ta biyu da ta faru a daren jiya laraba ta kifar da motoci da ke kan hanya ta kuma lalata wayoyin lantarki da ke kusa da wurin ya zuwa yanzu dai babu labarin mutuwa ko jakata Guguwa kuma ta taho da ruwan sama a birnin na Oklahoma, abin da ya sa hukumar nazarin yanayi ta kafa dokar sa ido akan ambaliyar ruwa. Baki ɗaya labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jama'a har yanzu fa mayakan boko haram na ci gaba da kai hare-hare saboda sun kai hari can jamhuriyar nijar a baya bayan nan duk da cewa sojojin kawance na kirarin samun galaba akan waɗannan mayaka abokin aiki na abdulaziz adili toro ya tuntaɓi ɗan jarida a jamhuriyar nijar lawan bukar inda ya tambayi lawan ko menene ya faru shine lawan ya ce eh, wato tun cikin jiya da dare kenan kaga ranar kamar talata da eh, sun zuwa karfe tara ke kan 'yan kungiyar boko haram sun zo garin wasan kuku da nan can kamar wajen kusan boso kaman kilo talatin arba'in zuwa arba'in haka an kace sun jima sun kashe mutum biyar kuma sun ɗauki mota biyu sun toye mota guda kuma kuma sun toye wasu 'yan garuruwa haka to lalle har yanzu dai gwamnati bata ba da bayanin wannan kin ba amma kaman kuma kan gwamnati sun ɗauki matakai kwarkwara tun da jami'an tsoro ko ina an watsa su don saboda wannan irin wannan abun kala yau kana. To wannan mutanen Boko Haram ne suna cikin Niger ne ko cikin Nigeria ne? Gaskiya Abdulaziz ba wanda zai iya ce maka suna cikin Niger ko suna cikin Nigeria amma yawanci tsammanin da ake sai dai ko daga Nigeria ne da suke zuwa su yi irin wannan kadin su koma. kirar abdulaziz adali toro kenan da lawan bakar dan jarida a niger to har yanzu fa muna kan wannan batu na boko haram saboda makonnin baya sojojin najeriya tare da taimakon na kawayen kasashe na ci gaba da ceto mata da yara daga dajin sambisa to tambayar nan ita ce ina makomar marayu gwamnatin jihar kano dai ta bude wata makaranta ta musamman domin waɗannan yara wakilin murya amurka baraka bashir ta kai ziyara wannan makaranta jama'a ga baraka Ɗaliban waɗanda shekarunsu ya faro daga shekara hudu zuwa bakwai sai ɗalibi ɗaya da ya kai shekaru goma sha biyu an ba su makwanci da abinci baya ga kulawa ƙarƙashin gwamnatin Kano. Su dai waɗannan ɗalibai waɗanda matsalolin 'yan ta da ƙayar baya da ya addabi jihar Borno a wurare daban-daban da suka danganci Chibok da Masak, Baga da sauransu ya sa waɗannan yara suka rasa iyayensu ta hanyar mutuwa ko ɓata ya kuma tilasta musu zama marayu. Ko me fatan waɗannan ɗalibai da ma yadda suke ji? ni dai a rayuwa na, ina son yi ilimin taimaki al'ummar mu. In ka gama karatu me kake son ka zama? Shugaban kasa. Me yasa kake son ka zama shugaban kasa? In taimake 'yan kasa mu. Malam Yahaya Salisu shine headmaster Kwankwasiya Orphan Primary School ya bayyana yadda suke ma'amala da waɗannan yara. Eh to kesan da ke su yara ne yanzu yawanci dai suna tunanin abubuwan da ya faru. Saboda da aka iya iya da cewa Boko Haram sun cuce su. Ranar Monday ma na dauko babur ina ce ce yaro yanke mu ya mun shi. Ina ga ganin cewa mun cewa mun ga sabo Haram sun cuce mu. To ban san me ke tunanin kowa ba sai da irin wannan babur din ne. Kin sai gidan ce Boko Haram sun cuce mu ne gafara kwalla. Din fara kan ma sai na kiransa na kawai nan ofis na ga ba shi dan lallashi haka dai. mun Ko me ya ja hankalin gwamnatin jihar Kano wajen bude wannan makaranta ta marayu a birnin Kano? Mun samu zantawa da gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa kwankwaso dangane da wannan batu. Shi harkar ilimi yana da lokaci. Idan dan shekara shida ka bar shi shekara shida ya shekara goma sha biyu to zai wahala ya shiga makaranta ya fara firamare. Za a ga ya girma domin a lokacin ma akwai wa'anda suke ƙanana wa'anda za a iya sawa a ciki. to shine ma ga ya dace a mu yanayinmu duk da mu ma muna da matsaloli irin namu na yadda za mu inganta harkar ilimi a jihar kano to amma sai muka ga ya dace mu ɗauko ko da mutum ɗari ne yara muka ɗauko su abin da ya ja hankali na kenan sun samu gado sun samu katifa sun samu mayafai na rufa da shimfiɗawa to kin ga ya nuna cewar inda suka fito sun fito ne daga cikin gurin da dukkan wa'annan abubuwa ba su da shi ko da yake headmaster yahaya salisu ya ce wannan makaranta ta marayu na buƙatar kulawan gwamnati da ma masu hannu da shuni domin tafiyar da ita yadda ya kamata. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Madalla a gai da baraka jama'a na tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 11 ne na ranar da mintuna 13. Kasar Nijar fa a hali yanzu na fama da matsalar Boko Haram da kuma sankarau. To ga wata sabuwa kuma ta bullo mara tsuntsaye. Shaibu Mani wakilin murya Amurka ne a birnin Maradi. bayan bincike na ƙwararrun likitoci da ƙasar italiya ta tabbata gaskiya cewa mara tsuntsaye ce ta barke a cikin wata gonar kaji da ke nan birnin maraɗi tarakta salihu isyaku na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na jiha ya tabbatar da haka wannan mura tsuntsaye tabba ita ce mura tsuntsaye kuma irin wadda aka samu a shekaran jiya nan kano cewa da virus h5n1 kuma wannan virus tabba shine annan yana surkile a cikin wannan farma ta gidan gona da mun ka samu wannan barakaci to akwai shi da illa babba ga mutane mura tsuntsaye wadda aka ce ma h ita ce cewa ma pathogen tana iya kama mutum saboda akwai lokacin da ta canza yanayi har ta zanta samu illa ga rayuwar da adam cutar da likitoci suka ci tana iya kadama bil adama muddin ba dauki kokarin matakai ba sannan wani irin nau'in matakai ne kuka dauka da rakata na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na sha malam salif isyaku da amsa deja abun da a saura cikin dubu hudu da dari da arba'in din kaza dari biyu da talatin da uku ne kai an toye su an gina rami an turbude shi kuma kwannan wajen eh, dubu ishirin 29 ne an kona su akwai kuma kwai da suke cikin mashin ta kyankyasa wajen 28,800 kuma wayannan kwan duka an hudu su an toya kenan a cikin gonar shi yau ba dan kwai ko dan kaza guda da ake yawo cikin gona an sa kuma magunguna an hesa ta ko ina ta ganin cewa wannan kwaya cutar ta tsaya daga nan cikin gona sannan kuma an dauki matakai a cikin gari na maradi duka inda muke tsammanin adda kaza ake kiwon kaza mun dauki shi neman aika za su tabbatar mana cewa ciwon nan ya yadu cikin gari ko bai yadu ba tuku masu hadarar sai da kaji me za ku ce a kai. To mu dai matsala ce gare mu yasa matsala ce gare mu saboda mu dai ba mu da inda za mu neman wani abinci ta bangaren kaza ganan ne muke samun abin da za mu ci mu biya mu kamar bukata. Sha'ibu Mali, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. madala a gaida sha'aibu mani jama'a ga jimai Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. jimai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To tambaya ta nan shi ne zan suna na Jamila To malama Jamila muna jinki muna jinki. To zan so in san um, shin me ke sa yawanci mata idan ga suna da suna um, biyu a su ta kumbura. Ai to Hajiya Jamila abin da ke faruwa shine wato maso yawancin mata idan suna da juna biyu akwai wasu sinadarai da ke jikinsu da ke karuwa wato sinadarin su estrogen da progesterone da ke jikin wato mace in tana da juna biyu yakan ɗan karu to wa'annan sinadaran suna da wani yanayi da suke iya suke sa mace ruwa ya karu a jikinta wato ya ƙara tsaya kwanta ta tare shi sai ya rika taruwa to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa ka gabace makarancin tana da juna biyu a tana kumbura amma bincike kuma ya ƙara nunawa cewa sabili da rashin abinci mai kyau a kusan fiye da rabin mutane mazauna a arewacin namu yakan kasance suna cikin yunwa wato malnutrition to sai ya kasance a lokacin da suka samu juna biyu wata sabuwar lalura kuma ko kuma wasu sabuwar nauyi ta ƙara tasowa akan wannan a jikin nasu su ba su da isasshen jini rashin jini shi kansa shi ma yana iya haddasa wato kumburin kafan wayannan yana daga cikin dalilan da ake samun wato kumburin kafa ga mace mai juna biyu to galibi idan kamar irin wannan mace din ta je asibitin aka duba ta akwai abin da za a iya yi mata ko ba idan mace ta zo asibiti dama duk cikin abin da ya sa kenan ake cewa su je awo domin wajen awon nan malaman asibiti za su dudduba su gani inda kumburin kafa akwai magani za su duba shin ko da hawan jini ko babu inda hawan jini za a fara ba ta maganin hawan jini in kumburin kafan ne za a duba fitsarinta za a duba karfin jininta za a duba yawan jininta duk a dudduba a auna inda aka samu akasi sai a gyara alal misali aka duba a girma ta da jini sai kuma sai a ba ta wato maganin kwayoyin karin jini. to malama jamila kin gama tambayar ke. eh nake sa in bi wasu na ganin cewa yawan cin abinci da gishiri yana sa wannan kumburin kafa har sai kaga ana cewa mata idan an ga kafa sa kumburi a ce rage cin gishiri ya abin yake to likita na'am eh wato gishiri kansa shi ma yana da cikin sinadarin da dan adam ke amfani da shi da ke iya tara ruwa a cikin dan adam amma ba wai a kowane lokaci aka ga cewa mace na da kumburin kafa musamman inda dai da juna biyu ake tuhumar gishiri ba sai dai idan idan tana yawan cin gishiri to za a dubi alamar ta cewa za a ga jinin ta ya hau domin a lokacin awo in aka auna jini ta za a ga cewa tana da hawan jini to za a san cewa eh tana yawan mu'amala da gishiri ne ko kuma wani da lura ya sa da jinin ya hau sosai a bata maganin da zai saukar da wannan hawan jinin amma ba wai a kowane lokaci bane da aka gama ce mai juna biyu tana da kumbarin kafa a tuhumi gishiri ba yana yi yiwuwa suna da zan nami da ne magana da farko suka fi yawa a jikinta ko kuma rashin jini ko kuma rashin abinci isasshe a jikinta. To malami na gaba ko kuma malama na gaba bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni tambaya ta ita ce shin me yasa mutane yanzu suke yawan kamuwa da cutar kansa shin yana da nasaba da irin abincin da muke ci a nan gida Najeriya? Ne sunan malama. na Baraka Bashir. To likita ka ji tambayar ku? Me eh, na ji tambayar malama Baraka wannan magana kansa kamar magana ne da ne na hawan jini. a da sai dai a ga mace nono ya kumbura ya fara rubewa sai a ce mashi daji ko kuma a kira shi wani abu daban ba a san me ya faru ba amma yadda yake akwai asibitoci to wannan kasancewar akwai asibitocin shi ya yasa sai ake yawan fahimtar cewa ai ciwon kansa ne kuma mutane da yawa yanzu domin fatewa da ake yi da kuma kara bayani da ake yi cewa a rika zuwa asibiti ana aunawa to mutane da yawa sun ansa wannan kiran suna zuwa ana duba da mutum ya ga kurjin da bai saba da ba ko kuma ya ji wani wari na fitowa daga jikin shi da bai saba gani ba to sai ga za su zo asibiti a auna su sannan kuma za a gane cewa mai yiwuwa kansa ne sa'an nan kuma yanayin zamani yadda aka yi ta dan ba cikin bayaninta ire-iren wato amfani da kayan abinci da muke yi yanzu kamar shan taba ya karu shan giya barasa ta karu mu'amala da wasu abinci irin wanda ake ce refined food ya karu sa'an abubuwa da yawa wanda suke iya kawo kansa suna nan cikin wato yanayi amfani da su ya karu wanda su ma suna haddasa wato kamuwa da ciwon kansa din sa'an nan kuma dai wato ana yawan zuwa asibiti domin a auna jiki shi yasa ake yawan ya cewa kansa ya karu to me tambaya na gaba salamu alaikum suna na shehu wani ni da nake yawan ciwon kafa ne haka da yake damu musamman idan na zauna a kan benci haka ko a kan fura na zuro kafafuwa na ba zan yi minti goma ba ko sha biyar sai yanzu tana yin zafi na je na ga likita an ce da ni a auna jini a auna fitsari to duk an auna an bani magani na sha to amma ni wani lokacin dan ban samu bacci ba sosai da daddare to sai wannan wunin to zan wuni kafata tana ciwo haka ko kuma idan na je yunwa ban ci abinci da wuri ba to sai in kafata tana yawan ci wai me yake kawo min wannan yawan alhamdulillah ina jin kuma kusan ka ba da ansan cewa in baka samu isasshen bacci ba ko idan akwai gajiya kwarai a jikinka tana samun wannan ciwon kafa to kusan zan ce yana da cikin abubuwan da ke iya kawo ma hakan amma babban abin da ke yawan kawo ciwon kafa ga matashi ko kuma wanda ya dan manyanta shine abin da ake ce ma arthritis wato idan kana karami akwai wasu duk tsakanin kashi da kashi akwai abin da ake ce wato uh, cartilage kamar abin da a hausance muke cewa biscuit bone ko tuntaƙashi haka wanda shi ke hana kashi gugan kashi to idan aka fara manyanta aka fara kai wasu shekaru za a ga cewa wannan uh, cartilage din ko tantakashin ya fara narkewa da hankali in yana narkewa da hankali sai kashi ya fara gugan kashi shi yasa kasari za ga da ƙyar za ga tsoho wanda zai ce maka baya ciwon kafa ko gwiwa ko ciwon baya domin a wannan shekarun wa'annan tundukashin sun so mu narkewa shi na gugan kashi kuma ba yadda za a yi a mai da su wa'annan narkewan da suke yi sai dai kawai a rika ba da magani da zai warkar da su amma ina ba ka shawaran ka kara zuwa a duba ka a asibiti domin akwai kada wato dalilai daban-daban da ke iya haddasa ciwon kafa ga matashi yana iya yiwuwa sanyi ne kawai don yanayi idan akwai sanyi a gari za a ga kafafunka na ciwo lokaci wani lokaci kuma ina da nasaba da rashin motsa jiki wato rashin yin exercise wanda so da yawan mu za ka kasance za ga cewa mun kasance masu zama ne wuri ɗaya ba mu motsa jiki mun tashi da safe ba abin da muke yi sai dai mu yi aikin makaranta ko ofis ko wani abu dai amma ba wanda zai dan sa mu dan motsa jiki mu dan yawata jikin mu ya jini ya zaga jikin mu kuma jikin mu ta yi sarari ba a kafin mu je ga mai tambaya na gaba kasan galibi likitoci ma mutane ne sukan yi kuskure tana yiwuwa ko shi likitan da ya je yana gani kila bai fahimci ainihin wani irin matsala ko kuma ciwo ne yake fama da shi ba ko ya canja likita ko kuma akwai likitan da ya kamata ya gani dangane da wannan ciwo? idan eh, ya samu irin wannan abin na yawan damu to likitan da ya kamata ya gani shine likitan kashi wato wanda ke kula da bangaren kashi kenan su zai fara gani idan suka auna shi suka gaba bangaren su bane mai yiwuwa cikin binciken su za su iya gane cewa ga bangaren da ya kamata ya je don mun a duba shi a magana da da gaske ne yana iya yiwuwa a lokacin da ya zo ma likitan aiki ta masa yawa tunda wani lokaci za ga likita da sama da mutane ɗari na jiran shi saboda da haka ba zai tsaya ya saurari mara lafiyan kwarai kwarai har ya yi binciken ya zo fiye da ya kamata ba da ka ce ciwon kafa ne shi hankalinsa kawai ya je ga cewa ciwon kafa ne kawai sai baka kamar magani wato wanda ake ce ma analgesic wanda za ta rage ma ciwon kafa ba tare da ya samu lokaci ya bincike ka kwarai da ya kamata ba. so wannan mana daga cikin abubuwan da ke iya sa wato likitan bai ba da cikakken wato kula da irin wannan laluran ba to akwai abin da matakin da mutane za su iya ɗauka na magance wannan matsala tunda ana manyanta din kamar yadda ka ce wannan cartilage din yana shi ma yana manyanta akwai abin da mutum zai iya yi ba abin da za ka iya tunda dole in dai ka kai shekarun dai Allah ya ma tsawon shekaru ka kai ka tsufa to dole ka za ka fama da wa'annan matsalolin na ciwon baya ciwon kafa da sauransu sai dai kawai wanda suke wanda ya fi damu shine wanda dama masoyan to suna matasan ba sa motsa jiki so kawai zan ci ce abu mataki da mutane za su dauka shine su rika aikin da na motsa jiki kullum da safe mutum ya fice dan exercise ko da cikin harabar gidan shi ne da yamma ya dan ƙara yin exercise wannan motsa jikin yana taimakawa gaya wajen wato hana ko kuma rage zafin wannan irin ciwon kashin idan aka tsufa. To abin ya sawaka kenan sai kuma makon gobe cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya. Madala a gaida Jummai, to yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau kuma za mu fara ne da sakon ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran jamhuriyar nijar wanda ce salamu alaikum da amurka hakika hukuncin da wata kotu ta indiya ta yankewa salman khan ya yi daidai da fatan zai zama darasi ga masu halaye irin nasa sai kuma sakon adamu jangirawo a gombe wanda ce matakin da zababben shugaban kasa mai jiran gado ya dauka na bin doka kan titi don jiran fitilu hakika abin ayaba ne da ƙarshe muke masa fatan alheri jinjina ta musamman gare ku muna jin daɗin yadda kuke nishaɗar da mu cikin shirin a bari ya huce Allah ya ƙara muku basira daga Yahaya Abubakar Karfi malumfashi da ta Yahaya Karfi yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na cin bashin kuɗi daga wasu ƙasashen waje don biyan bashin ma'aikatan ƙasar wani babban kuma baya ne ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar sako daga Adam A Adam Gashuwa sai kuma sakon Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce ya kamata shugabannin ƙasashen Afirka su dawo daga tunanin dawwama bisa kargar mulki domin yanzu kan mage ya waye shi kuma hafizu balarabe gusau cewa ya salamu alaikum da amurka tabbas zaben da kasar birtaniya ke gudanarwa a yanzu haka wani zakaran gwajin dafi ne ga kasashenmu na afirka domin kwaikwayon yadda ake neman zaɓe har zuwa gudanar zaɓen ba tare da kashe ko kiyashi ba daga ƙarshe sai sakon muhammad mai kamiya oje kwatas gombe da ce muna kira ga masu hannu da shuni a najeriya da su taimaka wa matan da aka ceto a dajin sambisa domin rage masu wahalhalu da suke fama da su. jima kafin makarkare shirin ga takaitattun labarin duniya. Wani sabon rikicin siyasa a ƙasar Burundi ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da raunata aƙalla mutane uku yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasa fiyar Nkurunziza na sake tsayawa takara karo na uku. Shaidan gani da ido da jami'an kungiyar bada agajin Red Cross sun faɗi cewa rikicin na baya-bayan nan ya faru ne yau Alhamis bayan da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shiga tsakanin masu goyon shugaban da masu adawa da shi a Bujumbura babban birnin kasar Jami'an Amurka da na Saudi sun amince a tsagaita wuta a Yemen inda faɗan da 'yan tawayen hutu ke yi ya tilasta dabban jama'a tserewa daga kasar. a wani taron manema labarai a birnin riyadh yau alhamis sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na saudi wato ministan harkokin waje abdel aljabar sun ce za a yi kokarin yin ya tsagaita wuta ta kwanaki biyar a yemen to madalla takaitattun labaran duniya kenan jama a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma ku kun nisa saboda akwai shirin yau da gobe sannan kuma a shirin da mun buɗe layukan waya muna so ku bugo ku gaya mana ra'ayoyinku akan wannan cutar sankarau ɗin ta addabi jamhuriyar Nijar da har yanzu ba a samu irin maganin da ake bukata ba wajen takalarta. Yanzu abu da ita Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni sai injiniyan Maskip Sisk ne Bello Galadanci. Daga nan Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.